Assalamu alaikum warahmatullahi wa barkamu da haka sannan mu da ku a sabon bidiyon mu ne sunana Adam a wannan sanar ta Albashir TV. A yau da yardar Allah bidiyon mu zai bayani akan macizan ciki shin akwai su ko babu su. Shin akwai su to ta yaya suke shiga jikin dan Adam? Bayan haka ya mutum zai ji ya gane cewa iya eh, dauke da macizan ciki ko kuma a wasu alamomi mutum zai ji a cikin sa ya gane cewa eh macizan ciki ne suke damun shi. Sannan wasu hanyoyi suke bi wajen shiga jikin dan Adam. Sannan a ƙarshe kuma sai mu kawo muku hanyoyin prevention wato hanyoyin da mutum zai bi don ya kare kansa daga kamuwa da waɗannan mace idan ciki kenan waɗannan da masu daga cikin jawabai insha Allah za ku ji su a cikin wannan bidiyo ga da kasance da mu daga farkon bidiyon zuwa ƙarshen insha Allah in kuma kai ga kone a wannan sanar ta Alwashir TV ka kamanta da na subscribe da na alamar karra sai da zarar mun saki sabon bidiyo kai tsaye a sanar da kai wannan shine account ɗin na Instagram da kuma Twitter kuna iya bibiya ta ta can dan adadin isa ok to a da fara mace zan ciki akwai su a cikin ciki kuma ba masu kaɗai ba har da su sosai ma kamar yadda masana suka yi bayani su dai layyaka akwai waɗanda idanu yana iya gani wasu kuma idanu baya iya ganin su misali akwai masu kamar tana wanda ake kiran su da roundworms sannan akwai masu faɗi kuma suna da tsayi wanda ake kiran su da tapeworms sannan akwai wanda za ku cewa yan ƙanana ƙanana ne haka ba su da girma sosai bayan haka kuma akwai waɗanda ake kira da hookworms waɗannan su kuma za cewa suna da wasu hooks you know kamar kogiya wanda in suka saka wannan kogiyoyin nasu za su zoki abin da suke su zuka a jikin jikin dan adam sannan akwai yan kananu sirara waɗanda suke kamar zare ana kiran su da pinworms waɗanda su nan da a cikin jikin dan adam wanda ba lokaci da zan muku bayanin su daya bayan daya kuma kamar yadda na faɗa muku da fari wasu ana ganin su wasu ba iya ganin su da ƙwariyar ido sannan akwai in sun yi wa jikin dan adam suna iya fita ta bayan gida mutane ta bayan gida da suna fita ta wannan wurin ok to yanzu tun da mun ji cewa akwai zan ciki so ya za mu gane cewa mutum yana kama da zan ciki a cikin sa wasu alamomi mutum zai ji ya gane cewa eh zan ciki ne ke damuna a cikin jikina so za mu yi muku bayanin su ok to alamun da ya danganta da irin zan da ya shiga jikin mutum kamar yadda masana suka yi bayani ya danganta da irin macijin da ke da ke damun mutum misali galibinsu mutum zai ji yana yawan tashin kumallo kuma baya son cin abinci ko kada. wannan ma yana ɗaya daga cikin alamu na macizanci wani kuma alamun da yake ji ne zai ringa tsugewa da gudawa ga kuma ciwon ciki especially wurin cibiya sannan ga ramewa ga tsananin rashin karfi da kasala sannan wasu lokutan sukan iya dunkulewa su yi wani irin shurewa a wani wuri da ake kiran shi da lumps wanda daga nan kuma sai su iya haifarwa da mutum borin jini bayan haka wani lokacin sukan sa wanda yake eh, tare da su wato zazzabi amma kuma irin wanda ba zai kwantar da shi din nan ba sosai to wasu lokutan kuma sukan shiga inda ba a so shiga ba eh misali kamar sukan shiga kwakwalwa saboda sirara ne kanana kanana wanda idanu ba iya ganin su so daga nan sun shiga cikin kwakwalwa daga nan suna iya haifar wa mutum wato ainihin ciwon farfadiya ko kuma su haifar wa mutum wasu cututtuka wanda suke da alaka da kwakwalwa kai tsaye wasu lokutan kuma sukan shanya mutum jini kaga mutum yi fari bat a ce a ah, wani a fara ta kama shi ko yunwa ta kama shi nan ko ba fara bace ko yunwa kawai tsutsotsi ne ko mace zai waɗanda suka haifar masa wannan abun especially nau'in hookworms su suka su suka fi irin waɗannan wato ainihin matsaloli to in sun shiga sun yi dandazo sai su shanya mutum jini sannan akwai waɗanda suke shiga cikin jini daga nan su shiga cikin hungu sai su yi ƙwayaye daga nan sai su haddasa wa mutum yawan tari da haki da kuma wani ciwo mai kama da asma wanda a zahiri ba asma bane kawai zallan macizai ne da tsutsotsi suka shiga hungu suka je suka kaka gida suka haifa wa mutum waɗannan abubuwa to idan kuma mutum ba shi da isasshen jini a jikinsa ba shi da katafa yin sauran ayyuka ko wasu ƙwayoyin za su can wajen idanun mutum su shiga cikin farin nan na ƙwayar idan mutum daga nan kuma sai ga idan mutum ya yi jaja wurin nan sannan su dai wa'annan tsutsotsi da kuma wato ainihin mace zai kamar da ni muku bayani akwai yan kanana kanana din nan waɗanda su kuma suka yi sukan je can wajen dubara kenan to waɗannan sun je dubara sukan sa kayan dubara sai ga zari yaron da ke ɗauke da su cikin dare zai ta susa zai ta susa saboda ƙaiƙayi da ke damun shi so da duk lokacin da mutum ya ji ɗaya daga cikin waɗannan alamomi da muka bayani a kansu to kai tsaye ya garzaya ya je ga likita don ya gaya mashi abubuwan da yake damun shi shi kuma zai ɗora shi akan magani wanda zai rika sha zai rika kashe masa wayannan tsutsotsi da kuma wato ainihin cututtuka sannan bayan haka akwai magani wanda likitoci suke bayarwa duk bayan wasu watanni mutum yana iya zuwa amfani da su wannan yana sa ma akwai su su mutu gaba ki daya ok to yanzu sai bayani akan hanyoyin da ake kamuwa da su su mafi akasarin lokuta dai ana samun su ne ta hanyar cin abinci ko shan ruwa wanda yake gurbatacce ko kuma amfani da ƙasa wadda take gurbatacciya waɗannan hanyoyin su ne hanyoyin da suka fi wato ainihin tasiri wajen kamuwa da waɗannan abubuwa to kuma sukan shiga cikin mutum ne ta baki ko kuma ta fata kuma sukan yi rayuwa mai tsayin gaske a jikin mutum suna rayuwa ne a cikin hanji ne yawan wanke hannu eh mutum ya zaka wanke hannunsa sosai da sosai akai akai especially irin bayan mutum ya fito daga bayan gida ko kuma kafin ya ci wani abu ba sai abinci ba kowane abu mutum zai ci ya wanke hannunsa da kuma wanke fruits da vegetable kafin mutum ya amfani da su ya tabbatar ya wanke su da ruwa mai kyau ko in ce ruwa tsaftace wannan yana taimakawa sosai wajen ah, hana kamuwa da wayannan ah, cututtuka sannan abu na gaba shine cin nama mutum ya tabbata naman da zai ci an dafa shi yadda ya kamata domin hakan yana taimakawa wajen kashe bacteria da wanke hannu akai akai da kuma shan ruwa tsabtatacce duk lokacin da mutum zai sha ruwa ya tabbatar wanda zai sha ruwa ne wanda yake tsaftace ba shi da wata wata ainihin matsala a cikinsa waɗannan a takaice su ne hanyoyin kariya da waɗannan abubuwa insha Allah so haka a nan mu kawo ƙarshen wannan bidiyo in ya burge ku ka kamanta da danna mana like so haka sai mun ji ra'ayoyinku a comment section